Jami'iyar APC a jihar Nasarawa ta ce ta fara ɗaukan matakan sasanta ɓangarori biyu na majalisar dokokin jihar bayan wata hatsaniya da ta kai ga baiwa hammata iska a majalisar. Majalisar Dokokin Jihar Nasarawan da ta samu baraka ne bayan wasu 'yan majalisar goma sha bakwai sun halarci gayyatar da gwamnan jihar ya yi musu kan matakin da ya ɗauka na naɗa kan tomomi a ƙananan hukumomin jihar yayin da wasu 'yan majalisar guda shida suka nuna adawa da matakin. A cewar sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello a matsayinsu na iyaye suna kan tattaunawa da 'yan majalisar don sasanta su. majalisa abu ne wadda nasu ne su 'yan majalisa su suka san kai abin da zamu yi shine mu yi kokari mu sasanta mun duba mun gani wane ne ke da laifi mu gaya mai laifinsa wannan a cikin gida zamu yi kuma mu tabbatar cewa haka bai sake aikowa ba in Allah ya ba tare da bata lokaci ba ba za a daɗe ba za ku ji matsayin mu A jiya ne bangaren 'yan majalisar da ke goyon bayan matakin gwamna na naɗa kantomomi suka gudanar da taron manema labarai don fayyace matsayinsu na dakatar da 'yan majalisar shida da suka bijirewa matakin na gwamna. Na zanta da shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin na jihar Nasarawa Umar Tanko Tunga don jin bayanansu. Mun ƙara tabbatarwa mutane ne cewa rashin ɗa'a shi ya kawo abin da ya faru a majalisa da ya kai fili da har maganan kantoma ko kantomomi da aka yi kananan hukumomi wani abu ne da mu muna son ma kuma muna goyon bayan gwamnati gaggauta a yi abin da za a iya yi don a yi zaɓe. Eh amma a dokance kuna da hurumin ku kore su sannan ku ku ci gaba da ayyukan majalisa? Eh a doka muna da hurumi. Constitution ɗin Najeriya ya ba mu dama mu yi dokoki yadda za mu tabbatar da hakokin majalisa. abin da majalisa ta ga ya dace. Eh, amma me za ka ce game da zargin ah, kuɗin da kuka karba daga wurin gwamnati? A magana na kan toma kawai da zai rike karamin hukuma ko shigo na ya bada kuɗi akan wani bukata ne yake sa me. Ni ana wata tunani kai na ma ya kulle al'amarin gaba ɗaya. Wannan ni da ma dalilin kuɗi ya taso a cikin ban sani ba. Ni ma ba ta suna ne kawai. Mu ba da yawan mu in Allah ya yarda da yawan mu. Ni in ma wani ya ba ni zan yi wanda ya ce na karbi kuɗi. Shi ko ɗan majalisa mai wakiltar Keffi ta Gabas kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka dakatar a majalisar Musa Ali ya ce suna kan bakansu. Ranar da muka yi zama sun faɗa ma 'yan jarida cewa mu muna zargan su ne da cin hanci da rashawa dalilin da ya sa su suka suspendin namu kenan. Amma wani tabbaci kuke da shi cewa an ba su kuɗi ne? Mu dalilin da muke da shiru ba muka ce mu ba masu amma jiya kuma sai da suka yi press conference sai suka sake canja magana akan cewa mu muna son mu impeaching speaker ne da deputy speaker a doka na majalisa ya ba su dama a suspending namu domin muna son mu impeaching speaker da deputy speaker saboda haka na in za su suspending namu ma daga nan har bayan shekara hudu ne to mu muna nan za mu fi doka kasance a jihar Nasarawa. Mun samu labarin sun yi kwamiti, kwamiti din da ya kasance mutane hudun nan kuma da ciyaman na kwamiti din dan PDP ne. Difti ciyaman na kwamitin din dan PDP ne. Mu muna kira ne ga jama'an APC na kasa da baki ɗaya Muna kira ga Janar Muhammadu Buhari. Muna kira da duk wani stakeholder na APC. Su duba abubuwan da Nasarawa State take ciki. turawa su fito su yi magana su tabbatar da cewa sun karfi yancin apc zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria